kimanin mutum miliyan goma sha hudu ne za su buƙaci agajin gaggawa a yankin arewa maso gabashin Najeriya kuma dubban yara za su fuskanci matukar yunwa a yankin. Jami'in jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da lamuran Najeriya Peter Lundberg ne ya bayyana hakan. Hukumar yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya kuma ta ce in ba a yi wani ɗaukin gaggawa ba yara dubu saba'in da biyar ne ka iya rasa ransu ya zuwa baɗi inda yara dubu ɗari hudu za su buƙaci tallafin gaggawa don rashin abinci mai gina jiki da suke fuskanta. Gwamnatin Najeriya da jihohin yankin na tura kayan abinci ga sansanonin gudun hijira da hakan baya wadata saboda yawan masu buƙatar tallafin. Ga ma abin da tsohuwar babbar jami'ar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Najeriya Hadiza Sani kan giwa ke cewa. Gwamnatin tarayya tana iyakacin ƙoƙarinta banda hukumar mu akwai hukumomi da yawa akwai kan hukuma kamar nema kowace hukuma ta gwamnatin tarayya tana iyakacin kokari su ga cewa an shawo kan wannan al'amari. To amma an ce in dambu ya yawa baya jin mai. Akwai 'yan gudun hijira da yawa wasu ma sun shiga wasu kasashe makwabta. Akwai kwamiti da yawa da sun kai akalla biyar da gwamnatin tarayya ta kafa su ga yadda za a shawo kan wannan abin. Hukumar mu a koyaushe tana ba da shawarwari da cewa abin da ya fi dacewa in mutum ya rasa matsugunin shi shine a bashi matsuguni. Kwace garuruwa daga 'yan Boko Haram ya sanya gano yawan mutane manya da yara da ke fama da karancin abinci. Sassautowar tashin hankali ya sanya noma a sassan yankin da bullowar kalubalen yadda wasu 'yan baranda ke sai abincin suna boyewa don yayi tsada su fitar su ci kazamar riba. Gwamnatin Najeriya dai yi ta bakin ministan matasa Solomon Dalun ta buƙaci kaucewa sai da amfanin gonan. Akwai waɗanda sun lashe takobi ko da Buhari ya yi mulki na adalci kamar yaya su dai suna nema su kifar da shi. Waɗannan suna cikin waɗanda suke irin waɗannan sai suna boyewa. Akwai waɗanda suke boye shinkafa Najeriya har yau gobe. Sun tara shinkafa sun boye domin a yinwa domin a gabakin shugaban ƙasar Najeriya. Akwai irin waɗannan. Akwai wanda ma yanzu suna bin gonaki suna saye domin su ga ba da mu iya fita cikin irin wannan hali da ake ciki ba talakawa ma su yi a tara idan ka je kayan noman abinci salin nan kana gani don bukatan kuɗi mutum ya kawo maka yana neman sai da yawa to in ka sayar mishi wannan kuɗin da ya baka zai iya sake sai maka wannan mudu guda a kasuwa in ba zai kai ba to sai a yi hakuri ka ajiye abincinka ka ciyar da iyalinka da ka sayar ma yan fasakori da yan munafunci wanda suke nema su kawo fitina a kasa wannan da ya nuna tallafi daga gwamnati ko ƙungiyoyin agajin duniya ba zai wadatar ba har sai an samu ƙarin rashin salama da mutane za su koma su na asali su fara gina sabuwar rayuwa. Nasira da Mailika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya.